amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan yabo ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi da ni'imar shi ya dawo da mu wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin ɗakuna na allah maɗaukakin sarki wanda ake kira da agga islamic center wanda yau muna sha bakwai ga watan shida shekara 1442 hijira na manzala sallama wanda kuma ya zo daidai da 31 ga watan ɗaya shekara 2000 da 20 miladiyar annabi isa alaihi salam satin da ya gabata mun yi karatu ne a cikin eh, babu ƙaulillahi ta'ala walillahi asma'ul husna fada'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi zauna. ma kanu ya'malun mun karanta babin muka karanta masail da ke cikin babin yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a babi na gaba a shafi na 480 shine babun la yuqalu assalamu ala Allahi la yuqalu assalamu ala Allah shi kuma wannan babin zai koyar da ku yana daga cikin ɓangarorin koyarwan tauhidi ba a cewa assalamu alallahi ba a cewa assalamu alallah kamar yadda muka sani ana cewa assalamu alan nabiyyi ana cewa assalamu alaina assalamu ala ibadillahi salihina duk ana faɗin wannan amma ba a cewa assalamu alallah so kenan shi ma ya shiga cikin abun da ya shafi tauhidi idan za ka ce aminci ya tabbata ga Allah so ya taɓa tauhidi so shi ne ce la yuqalu assalamu alallah fi sahihi an ibn mas'udin radiyallahu an قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام يأتي أتكين سيد البخاري daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yadda ya ce kunna idha kunna ma nabi sallama fi salati mun kasance in muna tare da manzala sallama a cikin sallah kunna sai muna cewa assalamu alallahi min ibadihi aminci ya tabbata ga Allah daga bayin shi assalamu ala fulanin wa fulanin sai kuma mu dinga kirgawa muna cewa aminci ya tabbata ga abubakar aminci ya tabbata ga hudhaifa aminci ya tabbata ga aba huraira e assalamu ala abi huraira assalamu ala abi bakrin assalamu ala umar sai ya ce sai muna ta kirgo haka faƙalar nabi sallama sai annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce la kulu assalamu alallah kar ku dinga cewa aminci ya tabbata ga allah fa inna allaha huwa salamu domin allah ai shine assalamu allah shine assalam ɗaya ne daga cikin sunayen allah assalam wannan hadithi yana nuna muna dalilan da ya sa ba za a ce assalamu alallahi ba saboda shi Allah ɗin shi ne assalamu amma sauran bayi dukkansu ana faɗa musu wannan kalma assalamu ala fulanin ko kuma ala fulanin so na farko ita kalmar assalamu suna ce daga cikin sunayen Allah assalamu alaihi sallama in ya gama sallah daga cikin addu'o'in da yake gabatarwa Allahumma anta salamu wa minka salamu ya Allah kai ne assalamu wa minka salamu kuma daga gare ka assalam yake sannan abu na biyu shi assalamu din addu'a ne kuma in ka ce ma mutum assalamu alaika so shine Allah ya kubutar da kai daga dukkan wani aibi dukkan abin da sunan shi matsala to Allah ya raba ka da shi sannan kuma dukkan abin da sunan shi ni'ima da falalar Allah to Allah ya haɗa ka da shi duka a cikin wannan kalma guda ɗaya assalam assalam sannan kuma abu na uku ita kalmar assalamu gaisuwa ce wata gaisuwa ce ta musamman da Allah maɗaukakin sarki ya tanade ta ga bayin shi da ya karrama ya fifita su a kan sauran bayi wanda ya ce da su kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas shi yasa yake gaya muna cewa tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba yace ita sallama da kuke gani assalamu wani gaisuwa ne min indillahi daga wurin Allah mubaraka wacce take cike da albarka ba kuma gata da daɗin gaisuwa gata tana da daɗi su kenan assalamu kuma gaisuwa ne shi ne suka ce duk lokacin da ka roƙa ma wani ka kira mishi wannan kalma assalamu alaika ko ala fulani so na farko ka yi zikirin Allah da ɗaya daga cikin sunayen shi ka yi zikirin Allah da ɗaya daga cikin sunayen shi sannan kuma ka roƙa ma ɗan uwanka dukkanin alkhairai ka nema mishi tsari daga sharri kai kuma a lokacin mala'iku sai su roƙa maka su ce kai ma kwatankwacin abin da ka roƙa mishi so iya adadin sallamar da ka yi ma ɗan uwanka iya adadin addu'an da mala'iku suke yi maka na kukuta daga dukkan wani aibi da kuma samun dukkan wani aminci sannan kuma ga shi ka raya sunnar da Allah ya baiwa wannan al'umma shi shine assalamu ya zamanto tahiyya gaisuwa ce a tsakankanin sannan ita wannan assalamu wannan gaisuwa din tana daga cikin ababen da farko farkon hukunce hukunce bayan tauhidi da suke sauka tana daga cikin abin da ya zo don lokacin da manzala sallama ya yi hijira daga makka zuwa madina a ranar da aka tare shi yana daga cikin abin da ya gaya wa wayanda suka tare shi ya ce afshu salama bainakum wa atimu ta'am wa sallu billaili wa nasu niyamun tadkhulul jannata bi salamin ya ce afshu salama bainakum ku yaɗa sallama tsakanin ku yawaita ma junan ku sallama ku dinga faɗin wannan kalma assalamu alaikum ya ce wa ta'am ku ciyar da talakawa abinci wa sallu billaili wa nasu niyam ku yi sallah cikin dare lokacin da mutane ke bacci ya ce kuka haka ta dukulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin sauki su malu shahid a ciki shine afshu salama bainakum yawaita sallama a tsakankaninku sannan ita wannan kalma ta sallama ɗin ba wai a nan duniya ne kaɗai ba har a gidan aljanna ita ne gaisuwa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad Allah ya ce yan aljanna in an sun shiga cikin aljanna so mala'iku za su dinga shigo musu ta ƙofofin aljanna daban-daban suna ta zuwa suna ce musu assalamu alaikum ko salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku tsibutun kun ji daɗin ku bima sabartum saboda haƙurin da kuka yi a duniya fa ni'ima uku da madalla da irin wannan sakamako gidanku na ƙarshe madalla a ce ka samu gidan aljanna shine ƙarshen makomarka to haka kenan ita wannan kalma ta assalamu alaikum a cikinta lokacin da ka faɗe ta akwai zikiri ga gaisuwa suna sannan kuma ga addu'a ga ɗan uwanka wanda zai zama sababin kai ma ka samu addu'an eh, mala'iku abdullahi ɗan sayyidina umar ya kasance yana gayyatan ya nemi abokin rakiya ya ce rakani mana mu je kasuwa in suka je kasuwa sai ya tama mutane sallama saboda a kasuwa ne ake gamuwa da mutane da yawa assalamu alaikum assalamu alaikum wataran abokin shi sai gaje ce kullum zaka ce raka ka kasuwa sai mu je baka yi tayi ba baka sayar ba kuma sai mu dawo sai ce ni na zuwa kasuwa ne kawai da in dinga ma mutane sallama abin da yake kai shi kasuwa kenan in ya je kawai ya gamu da kai assalamu alaikum in ya wuce gamu da wannan assalamu alaikum kenan ya gama kasuwancin shi sai kuma ya dawo so don haka wannan sallama yawaita ta yana da fa'ida hadithi ya ce sallaman farko ba ta fita ƙarshe ba ko ta ƙarshen ba ta fita farkon bi ma'ana lokacin da ka gamu da mutum assalamu alaikum bayan kun gama maganan da za ku in za ku rabu ma assalamu alaikum ba wanda tafi wata a cikinsu dukkaninsu suna da wannan daraja da kuma falala an tambaya hadithi ya zo yaya ne tazara tsakanin in na yi wa mutum sallama in mun sake haɗuwa in sake mishi sallama sai ce tazarar shine in kuna tafiya sai bishiya ya raba tsakaninku kuna tafiya hanya sai ta yi matsi shi sai ya bi ta nan bayan bishiya kai sai ka bi in kuka haɗu gaba sai ku sake cewa assalamu alaikum eh assalamu alaikum so don haka wannan kalma suna ne manya-manyan sunaye ne daga cikin sunayen eh, Allah maɗaukakin sarki sannan kuma ga wayannan tarin falaloli da take eh, kunshe da shi eh, hadisin musi'ul musalli wanda malamai suke ta karanta muna ingantaccen hadithi lokacin da ya yi sallah a cikin masallacin manzo Allah sallama da ya gama annabi yana zaune da ya zo sai ya ce mai assalamu alaikum sai wa manzo Allah sallama sai annabi ya ce je kai sallah ba kai sallah ba da ya koma ya sake yin sallah da ya dawo sai ya sake sallama aka sake cewa je kai sallah ba ya sake dawa ya sake yin sallama so ashe don haka yawaita sallama hatta a cikin gidanka in zaka shiga iyalanka kai sallama A albarka kake roƙa musu sannan kuma musan san dama addu'a na iyaye akan yayaye bi ma'ana zuri'arsu haka yayaye su ma a koyar da su za su shigo su yi wannan sallama duk wanda zai shigo assalamu alaikum in yaro ya manta ya shigo bai ba sai ka ce mishi ka koma kofa ka sake cewa assalamu alaikum in amsa sai ka shigo sai da gobe zai saba so kuna ta yi wa junanku addu'a sannan kuma hadisi ya inganta cewa tana sa soyayya a tsakanin mutane duk wanda suka yawaita sallama a tsakankanin su to Allah zai cire kyashin juna da hasada a tsakanin su eh, yana saka soyayya a tsakankanin mutane so wannan ita ce kalman assalamu so eh, sabon manzala sallama kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ce sun kasance in suka yi sallah da manzala sallama a cikin tahiyar su suna cewa assalamu alallahi min ibadihi assalam aminci daga aminci ga Allah daga bayin shi sannan kuma sai su kirgo wa'anda suke so to sai manzala sallama ya hana su ya ce kar ku ce assalamu alallahi domin Allah shine assalam amma za ku ce assalamu alan nabi ko assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barkatu assalamu alaina assalamu alaina kaga duk da kai ta tahiya kana wa kanka wannan assalam assalamu alaina sai manzo Allah kuma ya sake koyar da su maimakon in sun ce assalamu alaina su sai su ce wa ala Bakrin ko wa ala Bakrin wa umarin wa wani wa wani sai manzo Allah ya ce sai ku ce wa ala ibadillahi salihina shikenan kowa ya shiga ciki abubakar din ya shiga umar ya shiga da dukkan wasu salihan bayi da za su zo ila yaumil qiyama so don haka wannan babin yana nuna muna cewa ba a faɗanta zuwa ga Allah saboda me sa shi Allah maɗaukakin sarki bai da nakasu bai da tawaya balle ka roƙa masa kuɓuta daga dukkan wani afat in ka ce assalamu alallah kamar kana cewa kana roƙa wa Allah ya kuɓutar da kanshi daga dukkan wata tawaya Allah kuma ya ɗaukaka daga dukkan wata nakasa ya ɗaukaka daga dukkan wata tawaya sannan kuma shi cikakke ne da siffofinsa da sunayensa baya bukatan wani ƙari fil azal tuntun tuntuni kamalarsa a ciki take ba ta bukatan karuwa so don haka shi yasa ba a cewa assalamu alallah lokacin da kace assalamu alallah so abin da yasa zai taba tauhidin ka saboda baka san hakikanin shi yadda Allah yake ba kamil ne cikakke ne da siffofinsa da sunayen shi da dukkan ababen da suka shafi Allah maɗaukakin sarki babu tawaya babu na ƙasa a tattare da shi wannan shi ma yana kama da wasu babukan da muka karanta baya wanda suke nuna akwai shirka ta lafazi abinda za ka faɗa ko da ba zuciyanka yana hararo shi ba akwai abin da bai dace ka faɗe shi akan Allah maɗaukakin sarki ba wannan babin shi ma yana nuna muna bai kamata ka faɗe shi ba sannan ayan alƙur'ani ya nuna muna cewa idan aka maka sallama to in za ka amsa saboda ita amsa sallama wajiba ce dole ne in mutum ya yi maka to yanzu bashi ne ya baka dole za ka amsa mishi sallamar shi dole za ka amsa mishi eh, sallamar shi so wajen amsawa ana son ka amsa mishi da abin da ya fi wanda ya maka ko kuma alal aƙal mafi karanci ka mayar mishi da daidai gwargwado kamar mayar mishi da daidai gwargwado kamar yadda muka karanta a babin bashi in za ka biya bashi ko dai ya fi ko kuma daidai da abin da aka baka ko ya fi ko kuma daidai da abin da aka baka so haka sallama an fi son ka amsa ta da abin da yake ya fi abin da ya ma sallama da shi ko kuma ka mayar mishi da daidai gwargwado in ya ce da kai assalamu alaikum to abinda aka fi so ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah ya fi nashi in ba a samu haka ba to a samu wa alaikumus salam in kuma shi da ya zo maka sallaman sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah to yanzu alal aƙalli ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah ko kuma an fi son ka ƙara ka ce wa barakatuhu amma in ka takaita sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah tunda shi ya zo wa rahmatullah in kuma ya isa zuwa na uku ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to yanzu fa dole sai ka mayar mishi da nashi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ko kuma ka ce wa alaikum shikenan ya wadatar wa alaikum shine daidai da abin da ya faɗa a kanka daidai da abin da ya faɗi a kanka hadithi ya zo da waɗannan sigogi wani ya shiga masallacin manzo sallama ko ya taho wajen majalisin manzo Allah sallama ya ce assalamu alaikum sai manzo Allah ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah da ya zauna sai annabi ya ce kana da lada guda goma lada goma sai wani ya shigo sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai manzo Allah ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ya zauna sai ya ce ladan ka 20 na ukun da ya shigo sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai manzo Allah ya ce wa alaikum ladanka talatin sai ce ya manzo Allah na ji ladana ya fi nasu yawa wancan goma wannan ishirin ni talatin amma kalmomin da ka gaya min bai kai nasu yawa ba ka ce min wa alaikum manzo Allah ya ce ai ka kai makurar sallama shi yasa wa alaikum shine daidai da abin da ka faɗa da akwai ƙari shine sai a ƙara maka babu gaba da shi so kenan a cikin hadisin zamu fahimci kalmomin sallama ko jumlolin shi shine wayannan guda uku imma assalamu alaikum imma assalamu alaikum wa rahmatullah imma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu so malamai suka ce ba ƙari kar ka ƙara ta'ala ko kuma wani abu wayannan su ne sigogin da suka inganta a cikin hadithi so mahallu shahid yawaita sallaman zikiri ne na ambaton suna daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki shine assalam babin kuma yana hana mu ne kada mu jingina shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki saboda akwai jingina na kasa kenan kamar kana nuna bai cika ba yanzu ne ake roƙa mishi kamala da cika wanda ya ci karo da koyarwan tauhidi tauhidi kullum abin da yake koyarwa shine cikan Allah maɗaukakin sarki da isan shi Fi masail akwai darussa kamaka cikin babin al'ula darasin farko tafsiru salami mun karanta ma'anan assalam mun karanta ma'anan assalam wanda wasu suna fassara kalman al'islam da cewa mina salam amma kalman al'islam ba mina salami ba ne ita minal istislami ne al'istislam shi ne miƙa wuya ga Allah ba da rayuwa gare shi sai abin da ya faɗa kai baka da zaɓi kai baka da abin da kake so duk abin da yake so shine kake so duk abin da baya so ka rabu da shi ko da kana son abin shine ma'anan al istislam shine al islam athaniya abu na biyu annahu tahiyyatun mun karanta yanzu cewa ashe assalamu alaikum ko kuma assalam kalma ce ta gaisuwa cewa ita gaisuwa ce sannan kuma ita ce mafi tsadan gaisuwan da ba a taɓa gaisuwa kamar ta ba sannan kuma ita ce gaisuwan 'yan aljanna ita ce gaisuwan 'yan aljanna so na haka dukkan wani gaisuwan da kake da shi a nan duniya yana da kyau in ka haɗu da mutum ku fara wannan gaisuwan kamin ka kawo naka na al'ada eh assalamu alaikum sannan daga nan kuma a fara ko ina kwana ko duk abin da za a faɗa amma a fara gabatar da wannan sannan yana da kyau tsakankanin kowa da kowa hatta ‘ya'yayenka idan ka haramta musu sallamar ka to ka haramta musu addu'a wanda yake mai girman gaske duk wanda za ka yi wa sallama ‘ya'yanka ya fi cancanta ka yawaita yi musu sallama su ya fi cancanta ka yawaita yi musu sallama haka iyalanka su ya fi cancanta ka yawaita yi musu sallama su ma su yawaita yi maka sallama tunda daga cikin falalanta yana cire gaba ƙiyayya tsakankanin mutane ya ƙara soyayya a cikin zuciyoyinsu al'ada ya mayar da mafi yawa yanzu mutane ko da yawa yawan wasu suna ga kaman ɗa da uba bai kamata sallama a su ba eh, sallaman ta yi ƙaranci a tsakankanin iyaye garan ya gamu da abokin shi ya mishi sallama ko kuma wani abokin aiki ko makamanci amma ɗan shi baya mishi sallama da kuma shine fi cancanta eh, kai mishi sallama sannan kuma shi ma ka koyar da shi duk lokacin da ya gamu da kai maka sallama الثالثة abu na uku, لا تصلح lillahi sannan mun karanci cewa ashe baya dacewa a yi wa Allah ita wannan sallama ɗin ba za ka ce assalamu alallah ba baya halatta kai haka arrabi'atu abu na hudu al'illatu fi zalik mun karanci mai dalilin haka Allah ba za ka roƙa mishi aminci ba dama a cike ke shine ma amincin huwa salam alkhamisatu eh, abu na biyar ta'limuhum ta tahiyyata allati tasluhu lillah sannan kuma sai koyar da su gaisuwa wacce ita ce ta dace a yi ta zuwa ga Allah at-tahiyatu lillah wacce muke karanta ta cikin tahiya kenan da manzala sallama ya hana su cewa assalamu alallah sai kuma ya koyar da su yadda za a yi saboda dama wannan shine koyarwar musulunci kullum duk abin da ya hana ka to zai baka wanda za ka yi musulunci bai cewa ka bar abu kaza sai kuma ya kyale ka bai baka wanne ne ya kamata kai ba in ya ce karka abu kaza sai ce maka to ga abin da kuma za ka yi kamar yadda Allah ya ce ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina sai ce me wa qulu wasma'u kar ka ce ra'ina amma ka ce undurna an baka canjin shi ya haramta maka shan giya ya halatta maka shan sauran kayan marmari kunun zaki zobo da sauransu duka ya halatta maka duk abin da ya haramta ma zai baka madadin shi so da aka hana faɗin wannan kalma sai kuma aka ba mu kalman da za mu yi amfani da ita wacce ita ce tafi cika da kamala babi na gaba ya ce babi ne da yake magana kan ƙaulu Allahumma ghfirli in shi'ita Allahumma in shi'ita wannan babin zai yi magana akan mutumin da zai roƙi Allah sai ya ce Allahumma ghfirli in shi'ita ya Allah ka gafarta mini in ka ga dama ya Allah ka gafarta mini in ka ga dama wannan baya halatta sannan kuma matsala ce wacce take komawa gefen tauhidi ba matsala ce wacce take komawa gefen haramci kawai ba a tana shafan tauhidi wa fi sahihi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه cikin sahih bukhari daga abu huraira ya ce lalle Manzala tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce la yaqul ahadukum kada ɗayanku ya ce allahumma ghfirli in ita. ya Allah ka gafarta mini in ka ga dama ko kuma ya ce allahumma arhamni in ita? ya Allah ka tausaya mini in ka ga dama liyazimal mas'alata ya nace wajen roƙo fa inna Allah la mukri alahu, domin Allah babu mai tilasta shi riwayar muslim yake cewa wal yu'azzima raghabata ya girmama nuna kwaɗayin shi zuwa ga Allah kawai ya ce ya Allah ka mini abu kaza ya Allah ba ni abu kaza fa inna Allah la yata'azzamuhu shay'un ata ba wani abu da zai ma Allah girma in ya baka duk abin da Allah zai baka bai ma Allah maɗaukakin sarki ya girma ba wannan abin so wannan babin shi ma abin da yake koyar da mu har yanzu shine shirk wanda yake zuwa a lafazi a furuci kalman da bai dace ka jingina ta ba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki in za ka roƙi abin da yake alkhairi ne to ba a baiwa Allah zaɓi saboda shi fa'alun lima yurid duk abin da ya so shi yake yi sannan kuma la wa wala mukura shi ba a tilasta Allah maɗaukakin sarki sannan babu abin da kuma yake mishi girma suna kan kace Allahumma ghfirli in shi ita ya Allah gafarta mini in ka so bi ma'ana kaman kana bashi zaɓi in kuma abun ya mishi nauyi to shi kenan kada ya maka shi kuma babu abin da yake nauyaya gare shi dan adam shine yake da wannan naqasu wanda in zaka nemi abu a wurin shi kana iya cewa ina son abu kaza amma fa in kaga zai yiwu ko kuma in kaga zai samu kenan in abun kuma zai wahala ba zai samu ba shikenan eh, ka bashi zaɓi so wannan shine amma shi Allah madaukakin sarki dukkan abin da yake alkhairi to roke shi kawai kai tsaye zai baka wannan abun da kaɗai yake nema a wurinka shine ka cika sharuɗan roƙo in ka cika sharuɗan shi kuma a shirye yake da ya amsa maka ya ce da dukkanku za ku mai da zuciyoyinku kamar zuciyar mafi tsoron allan cikinku da mutane za su iya duk su mai da zuciyoyinsu kamar zuciyar manzo Allah sallama Allah ya ce sai su haɗu a wani wuri guda ɗaya na farkonsu da na su tun daga halittar farko zuwa ƙarshe kowa sai ya ambaci bukatun shi iyakan abin da zuciyar shi za ta iya hararo mishi na bukata iyakan abin da tunanin shi zai iya tunowa yana son wannan abun ya faɗa Allah ya ce kowa ya gama faɗan nashi duk in biya muku bukatun Allah ce ba abun da zai ragu daga abin da na mallaka face kamar a tsoma allura a cikin teku a tsame waya in ya dawo zai gane tekun ya ragu babu so haka Allah maɗaukakin sarki yake so yana son ka roƙe shi domin ya baka wannan abin ɗan adam shine duk yawan wadatar shi akwai abin da in ka kira mishi kana so sai ya ji mamakin abin da ya sa ka faɗi haka ka same shi ka ce baka miliyan biyu ko miliyan uku kana roƙo bara ka zo yi amma ka ce kana bara miliyan ɗaya ko miliyan biyu to duk wadatan shi zai ji nauyi so shi yasa shi ake ba shi zaɓi akwai bukatan abu kaza in zai yi ko kuma a ce ka bada abin da ya sawwaka amma shi Allah madaukakin sarki ga ya mishi me damuwanka ko mi yawan shi maza su sallama ya ce in za ku roƙi aljanna ku roki aljannatul firdaus kar ka taba cewa kana son aljanna ta shida ko ka ce kana roƙon ta biyar ko ta hudu a'a ta bakwai kake so aljannatul firdaus aljannatul firdaus wanda talaka cikin aljanna shine wanda zai samu kwatankwacin girman duniya sau goma wannan shine talaka ba wanda ya kai shi talauci to idan Allah maɗaukakin sarki zai baka wancan ashe a duniya kan ba abin da ba zai baka ba so don haka kawai gabatar da roƙonka yace wai za salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i da da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yace duk lokacin da bayi suka tambaye ka suna son su yi roƙo Allah ya ce gaya musu ina kusa da su ina kusa Allah ya fi kusa da kai akan wannan jijiyar wuya ka. so ka roƙe shi kawai sai ce falyasta jibuli kawai ka amsa wa Allah Ya eh, akwai ababen da ya dora maka ka cika shi shikenan ka ci gaba da faɗan bukatunka dukkaninsu zai biya maka wayannan bukatun so abinda ake baiwa Allah zaɓi akan shi abinda ake baiwa Allah zaɓi a kan shi shine abinda kake kokonton samun alkhairi a cikinsa ko kuma za a iya samun sharri a cikin shi baka san wanne ne ba so wannan sai ka nemi Allah ya zaɓa maka wanda yake shine mafi alkhairi din shi yasa ka koyar da mu du'awul istikhara addu'an istikhara to shi ma addu'an istikhara ba a yin sa kan abin da yake alkhairi ne kana son ka je haji bana ba za ka ce bari in istikhara ba na biya haji ko kada na biya ba a yin istikhara ciki wannan kasan alkhairi ne kai tsaye ka ce ina son yi kiyamun laili yau amma bari zan istikhara na yi ne ko kan na yi ko azumin nafila zan yi ne ko sai na istikhara ha wayannan dukkanin su alkhairai ne baya halatta kai istikhara eh, a cikin su so ana yi ne kan abin da bawa yake kokonto a kan shi shi ma in bai riga ya rinjaya zuwa kan wannan abin ba idan zuciyarsa ta riga ta karkata kashi saba'in cikin ɗari yana son sai ya yi abin su ba buƙatar sai ya yi istikhara sai ya roƙi Allah kawai alkhairin da ke cikin abin amma yana kai komo kashi hamsin ya yi kashi hamsin ko kar ya yi to shi kenan sai ya sa istikhara a cikin wannan al'amari shi yasa manzala sassallama yake cewa kada ɗayan ku ya roƙi mutuwa ko ya yi burin mutuwa saboda wani cutan da ya sauka gare shi don rashin lafiya ma tsanani an ta jinya ka wahala kar ka ce Allah ka kashe ni kawai a'a manzo Allah ya ce ka ce Allah idan rayuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni ka rayar da ni idan kuma mutuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni ka karbi rayuwa ta kaga shi ma ka baiwa Allah zabi ne cikin wannan abin amma saboda baka san wanne ne mafi alkhairi ba kullum bawa rayuwa takan iya zama alkhairi a gare shi rayuwa takan iya zama sharri a gare shi wani a rayuwar da yake ciki yanzu yana da ayyukan alkhairat masu yawa da zai mutu a yau zai tafi aljanna to amma kuma an bai mutu a yau ba gobe ko jibi sai ya canza rudi na rayuwar duniya sai ya zo ya kautar da shi sai ya koma kan saba wa Allah sai ya zamanto ya mutu akan munanan ayyuka kuma sai ya tafi wuta kaga rayuwa ya zama sharri a gare shi wani yana kan ayyuka marasa kyau ko kuma kyawawan amma saboda ƙarin kwanaki da ya samu sai kuma ya zamanto ya ƙara daga darajar shi aljanna ko kuma da yana muna na ayyuka yanzu kuma zai samu gidan aljanna rayuwa ya zamanto alkhairi a gare shi so amma shi Allah madaukakin sarki yakan baiwa bayi rayuwa ne don ya to alkhairi a gare su don ya to alkhairi a gare su hadithin Abu Sa'id wanda ya ambaci eh, abokai da ɗaya daga cikin su yayi shahada aka kashe shi a wurin jihadi sai ya mutuwar shahada ɗayan kuma bayan kwana bakwai cap sai ya yi jinya sai ya mutu a cikin jinya tsakanin shi da abokin shi kwanaki guda bakwai manzan sallama sai ya ga sahabban suna roƙawa shi wanda ya mutu a ƙarshe a cikin jinya ɗin cewa yana suna mishi addu'a ya ce me kuke roƙawa ɗan uwanku suka ce muna roƙa mishi Allah ya kai shi matsayin wancan abokin shi da ya mutu a satin da ya gabata manzo Allah ya ce wani irin addu'a ne kuma wannan shi da ya mutu wancan satin wannan da aka kara mishi sai ce ai kwanaki guda bakwai da ya samu karin nan ya ce wallahi fifikon su a wajen matsayi alkiyama kamar tsakanin sama da kasa kamar tsakanin sama da ƙasa saboda karin kwana bakwai ayyukan da yana alkhairi a ciki so don haka rayuwa shi kullum alkhairi ko da sa'a ɗaya ne aka kara wa ba wato alkhairi ake nufin shi da shi so don haka ba a baiwa Allah ba za ka ce Allah eh, na ba ka zaɓi ko ka min abin da yake alkhairi ko ka bari ba shi duk ɗaya ne a wurinsa ko ya baka alkhairi ko ya baka sharri Ina ya baka sharri ba zai cutu ba Ina alkhairi ya baka ba zai ragu ba so yanzu ya rage kai ne ka zaɓa abin da kake so sannan kuma yana daga cikin ƙanƙan da kanka zuwa gare shi shine kai ta roƙon shi kana son abi kullum kai ta roƙon Allah maɗaukakin sarki kan abin da kake so komi girman abun so shi ne abin da wannan babin yake nuna muna a cikin sigogin addu'a akwai kalmomin da bai kamata mu yi amfani da su ba wajen faɗawa Allah maɗaukakin sarki shi tauhidi yana kaiwa makura ne babban abin da yake koyarwa darasin shine gyara mu'amalanka da Allah gyara mu'amalarka da Allah saboda dukkan wanda ya rayu a wannan duniya to kuma zai yi mu'amala guda biyu mu'amala ɗaya tsakanin shi da Allah mu'amala ɗaya tsakanin shi da sauran halittu abin da bayi kenan abin da shafi iyaye abokai yan uwa abokan aiki abokan karatu sannan kuma akwai mu'amala ta farko ita ce wacce take mu'amalan da zai yi da mahaliccin shi so mu'amalan da za ka yi da ka shine tauhidi yake gyarawa shine abin da za a duba farko ranar tashin alkiyama idan ya yi kyau to shikenan sai a zo shiga saura idan kuma ana duba mu'amalarka da allah bai yi kyau ba to fa ba abun da za a sake dubawa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura Allah ce sai a kawo sauran aikin da yayi kyawawa din sai a mayar da shi kura iska sai ya sheke saboda me yasa mu'amala da Allah bai yi kyau ba sauran aikin ba zai amfani ba idan kuma mu'amala da Allah ya kyau sai aka dawo aka samu akwai kuma tawaya a cikin mu'amala da sauran abokan rayuwa to shi kuma harka ne ta bashi yanzu za a biya bashi ne dukkan wanda ka muzantawa to ka ci bashin shi ne yanzu kuma sai a biya wannan kuma ya danganci mai ka zo da shi lahira ya danganci kuma yawan haƙoƙan da suke kanka watakila haƙƙin kaɗan ga aikin lada da yawa sai a biya maimakon za ka tafi aljanna ta bakwai yanzu sai ka ƙare a ta biyu ko ta uku an biya wani mutum ɗaya da yake bin ka haƙƙi watakila da yana aljanna ta biyu an biya shi bashi yanzu ya tashi shi ma ya tafi ta uku ko ta hudu da aikinka ka zalunci iyalinka an ɗauki aikinka na hajji ko umura an bata ka cuci makwabcinka an ɗauki kiyamu ramadan naka gaba ɗaya an bashi wa ma ila zalik shi haƙoƙa a harka ce ta bashi za a biya kowa in aka gama ya rage in kuma dama abun ba yawa kuma ga haƙƙi da yawa to anan sai a samu matsala shine wanda manzo Allah ya ce matsiyaci cikin al'ummarsa ya iya tsayawa ya yi ayyukan alkhairi da yawa amma kuma bai iya kame kanshi daga mu'amalarsa da mutane ba ya zo da haƙoƙa da yawa har haƙƙin ya cinye aikin shi yanzu kuma ya tafi zuwa wuta su wannan mu'amaloli ne guda biyu da kowane bawa dole zai yi wa'annan mu'amala to babban mu'amala ta farko ita ce mu'amalanka da Allah in ba ta yi kyau ba Allah maɗaukakin sarki zai lalata dukkan wani aikinka shi yasa idan babu tauhidi za ka ga wasu suna ƙoƙari wajen ayyukan da Allah na son aikin da an ce wata musiba ta faɗa ma wani yanki sai ka ga so riga kowa kai gudunmuwa kayan abinci kai ɗauki kayan ah, jinya agaji ga su da gina gidajen marayu ba za ka yi kirga gidajen marayu da suka gina ba sun yi a gari kaza sun yi a gari kaza ga ba da taimako na magunguna to amma kuma babu tauhidi so ba inda za a saka wannan ayyuka na alkhairi din da da tauhidi sai su samu sakamakon shi ranar tashin alkiyama shine Allah ya ce innal ladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shai'a wa wajada Allah 'indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab Allah ce irin wayannan ayyuka na wayanda babu imani ga ayyukan alkhairi kyawawan ayyuka yace kasarabin biqi'atin yace kamar kawalwalniya ne ka tsaya akan kwalta ana zafin rana sai ka hangi can da nisa za ka ga kamar ruwa sai Allah ya ce hasabuhum zam'anu ma'a mai jin kishi zai yi tsammanin ruwan sha ne sai yayi tabi hatta idza ja'ahu har sai ya zo wurin lam yajiduhu shay'a sai ya tarar ba komai to da ba komai ne kadai ma da sauki sai koma wa wajadallaha indahu sai ya tarar da Allah a wurin shine ya mutu kenan wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu sai Allah ya cika masa hisabinsa so haka tauhidi shine aikin da yake gyara mu'amalar bawa da mahaliccin shi fihi masail a cikin wannan babin akwai darussa kamar haka al'ula na farko annahyu anis anil istithna'i fi du'a an hana ka sa sharadi a addu'a ka ce ma Allah wai in ya so ya ma ko kuma in bai so ba ya bari babu duk abin da kake so zai iya ma yanzu kawai shi ya baka sharuɗa ne yi kokari ka san me sharuɗan dukkan wanda ya cika sharaɗin Allah to Allah maɗaukakin sarki zai biya mishi bukatan shi duk girmanta duk yawanta a thaniya abu na biyu bayanu illati fi zalika an gaya muna illan da ke cikin kasa wa Allah sharaɗi a thalithatu abu na uku ƙauluhu liya azimal mas'ala cewa ya nace wajen roƙon ko kuma ya girmama bi ma'ana ya ji cewa lallai za a biya mishi bukatan shi duk abin da zaka roƙi Allah karka yi shakka ka ji cewa tabbas Allah zai biya kar ka ga dadewanka kana addu'a a kai. ka ci gaba tabbas za a baka tabbas za a baka da ana sarewa a gaji a cikin addu'a da annabi yaqub da bai gane dan shi yusuf ba kuma da bai samu yusuf a matsayin sarkin misira ba manzon Allah so amma bai gaji ba ya ta addu'a har tsawon shekara talatin a lokacin da jikokin shi suka gaji suke ce mishi tallahi innaka lafi dalalikal qadim da yake ce musu za a iya gane yusuf suka ce wallahi kana cikin batanka na tunda kana ta magana yusuf shekara talatin yake ce musu na san abin da ba ku sani ba dangane da Allah so ne yana da ilimin tauhidi ya san yadda Allah yake in ka san yadda Allah maɗaukakin sarki yake ka da matsala dukkan bukatun za su biya so don haka yake cewa liya azimal mas'ala abu na hudu i'zamur raghabati shine girmama kwadayi duk lokacin da zaka roki Allah ka nuna wa Allah girman kwadayinka Allah ya fi ka sani abin da kake so in ba don ibada ba ne da ba sai ka roƙi Allah ba ka ce ina son kaza ya san me kake so to amma ya ɗora mu na ibada ne so shi yasa ake son ka roƙi Allah ka girmama shi ka kambama shi kai ta faɗan buƙatunka ya fi ka sanin buƙatun ya Allah ina da buƙata kaza in ba kai ba ba wanda zai biya min ba inda zan kai kuka na sai wurin ka ya Allah kuma ba ni da wani majibinci sai kai kaɗai kai ne kaɗai da dogara da kai ya Allah so ubangiji tabbas zai biya maka sai dai in kai ne ka gaji alhamisa abu na biyar at-ta'lilu li hadha al-amri shine an gaya muna dalili na wannan al'amari so wannan ne ababen eh, da babukan ya kunsa bi ma'ana darussan da babu kan ke ciki so addu'a yana da muhimmanci shi yasa babin baya mun ji magana addu'a haka kuma a cikin wannan babin shi ma gashi ya sake kawo muna in muka dubi ibadat gaba ɗaya kusan suna zagayawa akan addu'a ne dukkan sauran nau'ukan ibadan da kake hatta azumi da kake addu'a ne kana roƙon Allah ne ya nisanta ka daga wuta ya kusantar da kai zuwa aljanna shine ma'ana azumi hatta hatta aikin hajji da kake addu'a ne hatta sallah da ka kabbarta sallah Allahumma ba'id baini wa baina khata ka fara roƙon Allah kenan daga du'awul istifta ka zo ka bude da suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kana yabon Allah saboda zaka yi bukatu sai kake shimfiɗa da yabon Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai ce hamadani abdi bawana ya gode min ar-rahmanir rahim sai ce athna alayya abdi bawana ya yaba mini maliki yawmiddin sai ce majjadani abdi bawana ya girmama ni ya ɗaukaka ni iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi wannan tsakanina ne da bawana lokacin da ka ce Allah kai kadai nike bauta kuma kai kadai nake neman taimakonka sai Allah ya ce hadha baini wa baina abdi wannan tsakani na da bawa na ne ihdinas siratal mustaqim ka shirya da mu hanyar kamar daidaiciya sai Allah ce haza li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan na bawana ne kuma bawana yana da duk abin da ya roka bi ma'ana duk abin da ya nemi haka har ka gama sallah kana cikin addu'a ne saboda me yasa Allah madaukakin sarki yana son a roƙe shi mawadaci ne yana da abin da zai bayar kuma sunan shi ne da siffan shi kyauta so shi yasa yake neman dukkan mai bukata ya zo ya gabatar da bukatan shi domin ya biya mishi wannan bukata ta duniya ko kuma ta lahira dukkaninsu a hannun Allah maɗaukakin sarki suke so dukkan wanda zai kai bukatan shi zuwa wajen wani Allah salihin bawa ne wali ne daga cikin waliyai kabarin wani salihi ne ibn al-qayyim yake cewa in kaga ya samu biyan bukata to an dace ne da wani dalilin istijaba sai Allah ya amsa shi kuma sai ya ruɗu ga kaman saboda kabarin watakila yana cikin tsananin damuwa sai ya tafi wajen kabari ko ya roƙi wani salihin bawa so shi kuma Allah zai amsa mishi saboda tsananin damuwan da ke ciki don Allah ya ma kansa kirari cewa shi yake amsa ma wanda suka shiga halin kunci amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su ko kuma ya zamanto an dace da lokacin da Allah ya bude kofofin addu'a ya ce duk wata addu'a ta zo ta shige sai ya yi addu'an a lokacin sai Allah ya amsa wannan addu'an shi ko kuma ya yi wani aikin alkhairi sai Allah ya mishi godiya akan aikin alkhairin shi watakila ya yi ya gabatar da wani aikin alkhairi ya taimaki wani maraya kwe so a sakamakon haka yana addu'a sai Allah ya amsa so wani kuma sai ya dauka saboda salihin da ya roƙa ko kuma saboda kabarin da ya je wurin shi ne so amma Allah madaukakin sarki shine kaɗai yake biyan bukata sai binul qayyim ya ce to da me wancan addu'an da ya a wajen kabarin da a ce masallaci ya zo ya yi to da sai bukatan ta fi haka falala da daraja saboda ya kawo ta wurin wanda shine mai biyan bukatu gaba daya so na haka wannan babin shine abin da yake nuna muna za mu takaita kuma akan wannan babi din insha Allah ta'ala abubuwan da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bin daidai ne subhanakallahumma wa bihamdika